bayan da kura ta lafa dangane da ayyukan ta'addanci a yankin gabacin sokoto wasu sassa na jihar sokoto yanzu ne suke kokawa akan rashin tsaron yankin karamar hukumar mulkin shagari wanda shi ma a can baya ya soma fuskantar ayyukan ta'addanci kafin daga baya su yi sauki yanzu abin ya soma waiwayowa a ƙarshen wannan makon ma wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye da ake kira horo birni Malam Usman Horo mai jakkai yana cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya lokacin da maharan suka shiga ƙauyen nasu. Karfe ɗaya na dare ina kwanci a ɗaki na waje kawai mata na ta ɗan fi kewaya ko ni dawo. Na tashi kawai sai na tsinci kaina cikin mutane dumu-dumu na barayi. Wadda mata na ta zo suna son su wuce ta ce ba za su wuce ta kira umma na. Sun so suna taimaka min sai na kama bindigan gudan ɗayan na rike. Muna kokuwa sai saura suka tumu suka tsallako gina suna suka rufa min da bugu da sara sai kuma Allah ya taimake ni ne gudu gudun da na yi na tsallaka na hita na bar gida ko da na dawo cin mama na halbe ta mata na ma halbe ta ta mutu shugaban karamar hukumar mulkin shagari dande ango shagari ya tabbatar da aukuwar wannan lamari sun zo sun tarwatsa mutane har shi wannan mutum to ya sheka ya kama wata mata wadda ta hana a kama mijinta to sai su ko sai suka halba hmm. lokacin da suka halba da ita mata wallahi kan ta wace kwata-kwata ya kai bullet ya kai gari shi shi da ta cikin barayinwa. shi kuma ya kace mai jijiya nan ta wuya To a takaice nan dai kai tsaye sun ka mutu da shi da ita. To kowane mataki ne karamar hukumar ta ɗauka? Kai tsaye ne ni sanar da 'yan sanda nan take kuma ni rubuta text ni tura mu mai girma gwamna to alhamdulillah ya yi responding ya ce min za a ɗauki matakin gaggawa. To yanzu kamar shi gawa ɓarawo ɗin tana ina? A shi barawo ɓarawo 'yan sanda sun zo da ita nan shi DPO ya zo ofis ɗine ya kira ni ni zo muka kira mutane muka kira ƙungiyoyin mai Allah. su zo su duba su gani ko da za su san shi amma dai har yanzu ba mu tabbatar da hakikani wannan mutum ga inda shike ba. kananan hukumomin da ke arewacin Sokoto da suka hada da gudu, tangaza da binji su ma suna cikin halin kunci domin kusan rana duk ta Allah ba za a rasa ayyukan ta'addanci ba ko dai satar mutane ko kuma fashi da makami a yankin. Yusuf Isa Kurdula dan majalisar wakilai ne mai wakiltar ƙananan hukumomin gudu da tangaza. A dare duk muna samun matsalolin nan. sun fashe mutane shaguna sun kwashi mutane sannan nan bai da an doki hakimin bai amma dai duka cikin yan iya wahala an ba da kuɗi an sallama su yanzu kaga hanyar mu fitina gari fitina kasuwa fitina gona wurin noma fitina to wannan tashin hankali kaga ya hargitsa samu wasu ma sun yi tsoro ba su yi noma ba sannan wasu ma sun gudu sun koma mayan birane ko sun koma hannun Nijar ma. Kaza muna roƙon gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Sokoto shigo cikin wannan al'amari ga dangaren su taimaka wa mutanen wannan yanki domin su samu zaman lafiya da ci gaban kasa baki daya. Jagororin al'ummomi a waɗannan yankuna dai suna raɗa kira ga jama'a akan su ba da haɗin kai ga jami'an tsaro domin ceto yankunan daga waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.